Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma Majalisar Dokoki daftarin kasahin kuɗin shekarar 2023. wanda shi ne na ƙarshe a mulkin shi kuma mahi girma a tarihin Najeriya. Shirin namu ya mai da hankali kan kasahin kuɗin na Naira tiriliyan 20 da biliyan 510. Mun tattauna da masana ƙwararru kan harkokin kuɗi da tattalin arziki da kuma kasuwanci. Ganin cewa wannan shi ne kasahin kuɗin bankwana da shugaba Buhari ya gabatar ma majalisar dokoki kuma mahi girma a tarihin Najeriya. mun fara da tuntuɓar mawallahin jaridar kasuwanci ta bizpoint mustapha adamu domin ya baje kasahin kuɗin a hoihoi ya hito da matsalolin da ke iya tasowa wajen aiwatar da shi sannan ya zaƙulo irin tanade-tanaden da aka yi matalakawa. kasafin kuɗi ne na naira tiriliyan ishirin da ɗigo hamsin da ɗaya kuma shi wannan kasafin kuɗi zai tafi akan harkokin rayuwa ta yau da kullum idan aka kalli tanade-tanaden da aka tsara za a yi to gaskiya abu ne mai kyau talaka zai amfana da sosai da shi wannan tanade-tanade da aka yi na cikin wannan kasafin kuɗi. To amma inda gizo yake sakar shi ne duk shekara ana yin tanade-tanade na kasafin kuɗi abin da za a kashe. To amma sai ga aiwatarwar shi ne matsala. Kamar a kasafin kuɗi na 2021 akwai guraren da gaba ɗaya ma ba a aiwatar ba kamar zero implementation na shi wannan budget ɗin akwai ma'aikatu da gaba ɗaya budget ɗin da aka yi ma za a kashe gaba ɗaya kasafin ba a aiwatar da ko ɗaya daga ciki ba kin ga kamar a cikin shi wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya fitar talakawa an musu tanadi mai yawa tunda a ciki ma har da ya da naira biliyan ɗari da saba'in za a bawa malaman jami'a da suke yajin aiki kin ga wannan an yi wa talaka tanadi ne domin za a maganin yajin aikin nan kin ga akwai irin su tallafin tattalin arziki na mata da matasa haka hauhawa farashin kayayyaki shi ma an yi tanadi a ciki inda gwamnati za ta bunƙasa samun taki da kuma bunƙasa noman shinkafa masara rogo da sauran abubuwa da za a ƙirƙiro da su wanda talaka zai samu sauƙi gurin tsadar abinci da ma kuma karancinsa a wannan ƙasar sannan akwai tanadi da aka yi na ɓangaren ma masana'antu da suke yin ƙere-ƙere da kuma tanadi na makarantu na ciyar da ɗalibai da ake yi to amma ba yin tanadin ba aiwatarwa shine aiki Dr. Ibrahim Muhammad Adam shine shugaban sashen koyar da ilimi kan tattalin arziki da inganta rayuwar al'umma a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar Jigawa. shi ma ya duba tarihin kasahin kuɗi a kusan shekaru takwas na mulkin shugaba Buhari da kuma ƙarin bayani kan bashin da za a ci don cike giɓin kasahin kuɗin. Farkon budget ɗin da ya yi, budget na shekara 2016 wanda ake kira budget don neman canji. Duka jimlar gaba ɗaya kuɗin da aka yi budget a lokacin tiriliyan shida ne da kuma ɗigo shida. Wanda a wancan lokacin gibin gaba daya da yake daga cikin wani tiriliyan shidan da dugo shida tiriliyan biyu ne dugo biyu kawai. A wancan lokacin jimlar da za a rinka biya na bashi bashi cika da karɓo tiriliyan ɗaya da dugo biyar ne gaba ɗaya. To daga wancan shekarar ta dubu biyu da shida wanda mai girma shugaban ƙasa Buhari ya yi farkon bajet ɗinsa zuwa yanzu ya zama kuɗi a jimlace ya ninka ya ƙara ninkawa sau hudu kenan. Gibin shi ma da aka samu a waccan farkon bajet nashi shi ma ya ninka ya ribanya sau hudu. Wato kamar yadda kasafin kuɗin ya ninka shi ma haka gibin ya ninka. Shi haka gibin ya ninka wanda man da ya gabatar ran juma'an nan ta wuce ya nuna kaso sama kusan sittin gibi ne Eh, mafi akasarin wannan gibin bashi za a ciwo. To, dakta kafin ka ci gaba, shin ƙasa ba ta iya yin kasafin kuɗi da iya abin da take iya samu na cikin gida dole har sai ta haɗa da bashi? Idan ƙasa ya zama tattalin arzikinta yana da ƙarfin da zai iya ɗaukan nauyinta da kuma bure-burenta na ci gaba. abinda ake dubawa yanzu ina wannan gaba wace gaba nake so in kai ina buƙatar kuɗaɗe da kuma sauran abubuwa waɗanda za su kai ni waccan gaba ta ci gaba to idan har ƙasa tana da ƙarfin arzikin da za ta iya ah, aiwatar da kasafin kuɗinta da kuma abubuwan da buraken da saka to ba laifi ba ta ci bashi ba amma ina maka jama'u cewa ƙasashe masu tasowa dukkansu akasarinsu ba sa iya gudanar da kasafin ƙasa sun ji bashi. Ko ita wata kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a duniya wato ita Amurka kenan. Ita ma tana cin bashi in ka duba kasafin ƙasar arzikinta ita ma akwai gibi. Kana ganin wannan kasafin kuɗi da aka yi abu ne da zai iya yiwa za a iya cin kamar kaso saba'in cikin ɗari na kasafin da aka yi? To, a gaskiyar magana shine zai iya yiwuwa kuma ba zai iya yiwuwa ba, ya danganta da kuta mahanga muka duba shi. Yanzu kaga dai abin da ke faruwa shine shugaban da suka gabatar da su ba su ne za su aiwatar da shi ba za su ma aiwatar da shi zuwa wani lokaci kalilan ne amma waɗanda za su kamarin mulkin ƙasar nan nan da 'yan watanni shida zuwa bakwai ko takwas aiwatar da shi ya ta'allaka gare su kenan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. a kan kasafin kuɗin shekarar 2023 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma Majalisar Dokoki a ranar Juma'a. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcasts, Google Podcasts, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. sai ba daigi rediyo a mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To ko me yasa kasahin na shekarar 2023 ya fi kowanne yawa a tarihin Najeriya? Yaya tasirin bashi akan kasahin kuɗin ƙasa? Ta yaya wannan kasahin zai taimaki mutane ya kuma magance hauhawar farashi? Na mika duka waɗannan tambayoyi ga Kasimu Garba Kurhi, ƙwararren masanin hada-hadar kuɗi mai hoshin baƙi kan harakokin tattalin arziki wanda ke Legas da zama. Wannan shine kasafin kuɗi na ƙarshe da shugaban ƙasa ya gabatar wanda ya ce zai kashe tiriliyan 20.5. Tun da ake ƙasan nan ba ta taɓa yin bajet ba mai girman wannan. Amma in muka diba za mu ga cewa ya ƙaru da tiriliyan wajen uku in aka haɗa shi da na shekarar da ta gabata kenan bajet ɗinmu da bana ya ƙaru da kishi 20 bisa ɗari to a mahanganmu ta masu lura da abin da ke zuwa ka dawo za mu iya cewa wannan bajet bai ce komi ba daga yadda hauhawar farashi take domin a hauhawar farashi a yanzu muna da sama da kishi 20.5 bisa ɗari kenan idan kika ɗauki bajet ɗin bana duk da ya ƙaru da kishi 20 kika mai da shi a kan hauhawar farashi za ki ga cewa ba a ma wuce bara ba ko kuma an gaza ga abin da aka shi bara tunda idan bara kina sayan dizal 300 bana za ki saye shi 800 idan aka sake baki kuɗin wannan aka ce ki sai dizal ba za ki iya yin abin da kika yi shekarar da ta gabata ba to wannan mahanga ɗaya kenan na biyu kuma muna diba shi ta tattalin arziki a gaskiya al'amari shine bajet ɗinmu yana magana fiye da kimar da abin da muke iya samu wannan kuma shine babban matsala duk lokacin da mai gida yake kashe fiye da abin da yake samu to ko badan badade to gidan nan zai samu kanshi cikin rikici wanda kuma a yanzu haka muka samu kanmu domin idan kika ga budget din nan kishi 25 zuwa 30 na budget din nan duk za a je a biya bashi ne bashin nan ba ana biyan bashi ba ne ba wanda ake bi a'a ana kokari a biya kuɗin ruwan bashin shine ake kira services an bakka da bashi amma dai kana kokari kana nuna cewa za ka iya biyan kuɗin ruwan wannan shine babban matsalar mu kuma wannan shine babban matsalar wannan bajet sannan kamar yadda za ki gani bajet ne wanda shi kan shugaban kasa ya san ba zai iya aiwatar da shi ba tun da abin da ya rage mashi a cikin wannan shekarar bai wuce wata biyar ba kuma cikin wata biyar dina akwai zaɓe so saboda haka duk manya-manyan ayyuka da za a kawo su yawanci sai dai waɗanda ake yi a yi ƙoƙari a ga ko za a iya kammala wannan shine akai ba dan an kawo sabbi ba sai batun bashi a gaskiya al'amari lokacin da gwamnatin nan ta hau bashin da ake bin ƙasar nan da na waje da na cikin gida duka bai wuce tiriliyan goma sha biyar ba a yau maganan nan da nake maki ana bin ƙasar nan bashi na cikin gida da na waje zai kai tiriliyan wajen hamsin da uku domin sau da yawa akwai wani abu da ake cewa min samwai ba su suka ne wanda cbn take yi ba a ƙara shi shi yasa kike jin ana maganar tiriliyan arba'in da biyu idan ka ɗauko wancan basussuka wanda central bank take bi aka haɗa shi sai ya kai mana hamsin da uku wannan kuma gaskiya fi sabilillahi a tattalin arziki na najeriya abu ne mai nauyi wanda yana neman nazari ga shugabannin da za su zo su yi nazari su ga cewa yadda za a rage shi in ko ba a rage shi ba to zai zama na cewa duk aikinmu muna yi wajen biyan bashi wanda kuma babu ƙasar da za ta ci gaba a ce duk kuɗin da take nemuwa tana biyan bashi to shi za ta ci gaba wannan shine matsalai ya wannan bajet dai taimaka mutane eh yana taimakawa na farko dai ko ba komi ai an ga agro wannan eh, bashi da aka ba manoma ya haɓasa kayan noma sosai kuma kowa ya san yanzu ƙasan nan dai aƙalla shinkafar da muke ci za ka iya cewa wajen kishi 90 bisa ɗari ta nan ƙasa ce ba kawo taki ba kuma sauran ayyuka ma da manja da aka dakatar da shi daga malaysia najeriya kamfanin mu sun yi kokari sun iya ba da wannan so wannan ya nuna gaskiya an samu ci gaba mai karhi wajen aikin noma sai hauhawar farashi hauhawar farashi abin da ya kawo ta saboda matatun man ba su iya mai so duk dan man da muka saida shi muke sowa to muddin ba ta da matatun mai ba za a yi duk da gwamnati tana alkawalin cewa daga nan zuwa karshen shekara ana ganin na port harcourt zai yi kuma farkon shekara na wari zai yi alhamdulillah idan waɗannan suka tadu to za a samu sauki a kan shi amma muna fatan su tadu sannan kuma dangote muna fatan shi ma ya fara aiki domin waɗannan suka yi to za su rage mana neman kuɗaɗen ƙasar waje da abun nan sai satan mai babban matsalar mu shine satan mai satan man da ake yi ba a taɓa yin shi ba a tarihin najeriya kuma muddin ba a shawo maganin wannan ba to gaskiya naira za ta ci gaba da taɓarbarewa saboda abin da ake saida a samu naira nan shine ɗanyen mai a bajet mun ga cewa gwamnati ta ce za ta iya sai da ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai wannan tabbas za ta iya yi saboda ko yanzu idan kika yi lissahi ai akwai wani da ake kira kwandansa mai wannan kwandansa mai din baya cikin ƙa'idar opec kuma muna iya sai da ganga 300 zuwa 400 so in za mu iya sai da mu hada da wanda za mu iya sai da wannan za mu iya eh, yin budget ɗin da muka ce eh, miliyan 1.700 amma abin da ya kamata a ce gwamnati kadai tana iya sai da ɗanyen mai na miliyan 1.700 ta hada da condens ya zama na muna iya sai da miliyan biyu in aka yi haka to al'amura za su gyaru kuma kudaden shiga za su zo kuma naira za ta samu mutunci so talaka dai ba a cewa ba a yi da shi amma yin da ake da shi kuma yana tama bajet tsada da yayi saboda wannan mai na eh, fetur da ake sai da shi naira 160 ko naira 180 gaskiya don gwamnati ta sa hannu kuma ba karamin kuɗi gwamnati take kashewa ba kuma yau da an ɗaga wannan da kowa ya ji a jikinsa kuma gwamnati ta ware kudade makudai wajen biliyan 400 wanda ta ce za ta taimaka ma university kowa ya san dai halin da university dinmu suke so muna ganin da wannan shima allah ya sa su lecturers su ji su yi abin da ya dace. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Sai editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.